This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin da ma ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. a jamhuriyar Nijar ana iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da muryar arewa da da kuma niyyar dukkan su a zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yaran intanet a kam ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauran masu salamu alaikum tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. domin mu ne ƙuya tafi yawan fulani a ƙasar nan ko jama'a aka kuma ta ƙungiya ne ta Allah kautar lahore wadda wasu ke shugabanci su zo su zauna da ku kada ku ce wannan abu wannan kalma sun buga musu ce wannan kalma mai alfarma sarkin musulmi alhaji abubakar sa'ad na uku za mu kamo ku rahoton kan taron miyatti allah ba labaran duniya za ku ji rahoto na musamman kan bukata da muhimmancin ganin mata, mata sun samu kwarin gwiwa da tallafawa saboda ci gaban al'umma sannan mu kamo mu kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya soki lamirin wasu sanatoci 'yan Republican su 47 da suka gargadi Iran jiya Litinin cewa duk wata yarjejeniyar da suka cimma a kan shirinta na nukiliya da shugaban ba za ta ɗore ba da zara ya soka daga kan mulki a shekarar 2017. Miss Obama ya shaidawa manema labarai jiya Litinin a fadar White House cewa 'yan republican ɗin sun ba shi mamaki domin matsayinsu tamkar suna goyon bayan masu tsatsauran ra'ayin ƙasar iran ɗin ne shi ma ministan harkokin wajen iran javad zarif ya soki 'yan republican yana cewa matsayinsu baya kan shari'a kuma farfakanda ce kawai ta banza da wofi ya ce idan gwamnatin amurka da za ta gaji obama ta yi watsi da yarjejeniyar da aka cimma da iran to ko za ta karya dokar kasa da kasa a cikin wasikar da sanatocin republican suka rubuta sun ce idan an cima wata yarjejeniya tsakanin amurka da kasashen yammacin duniya guda biyar da kasar iran ba tare da amincewar majalisar su ba to za ta zama holoko ne hadarin kaka za su dauki yarjejeniyar tamkar wani shiri ne tsakanin Mr. Obama da shugaban Iran Ayatollah Ali Khomeini. shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya ce 'yan tawaye da ke samun goyon bayan rasha ƙasarsa sun soma janye manyan kayan yaƙi daga bakin daga a gabashin ƙasar kamar yadda yarjejeniyar da aka kulla ta tanada ya ce gwamnatin sa ita ma ta janye mafi yawan cikin kayan yaƙin ta. yayin da yake magana a kafar talabijin ta ƙasar mr poroshenko ya ce hare-haren da suke wa yarjejeniyar barazana sun ragu ainun makonni uku da suka gabata ne suka cimma wannan yarjejeniya wadda aka yi zaton ba za ta ɗore ba shugaban ya kara da cewa tun da kasashen duniya suka shiga tsakani aka shirya shirin tsagaita wutar a biliyaro ranar biyar ga watan jiya sojojin kasarsa 64 ne a kashe a nan washington da kuma a nan washington dc kuma shugaban kasa barack obama ya gana da shugaban kwamitin shawarwari na tarayyar turai akan yadda za su tunkari rasha da nufin hana ta kwace wasu yankunan kasar ukraine to sai dai tun kafin ma ya gana da shugaba obama shugaban kwamitin donald tusk ya shaida jaridar New York Times cewa tarayyar Turai ba ta da nufin ƙara ƙagaba a ƙasar Rasha takunkumi a kan goyon bayan 'yan tawayen Ukraine da ake zaton tana yi duk da tsokane-tsokanen faɗa da ake yi kusa da filin daga. To kada da ya sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka. Yayin da dakarun Iraki suke ci gaba da ƙoƙarin kwato Tikrit daga hannun mayakan ISIS su kuma kasashen da Amurka ke yi wa jagoranci suna ci gaba da kai harare ta sama akan mayakan a cikin siriya da iraƙin ɗin kanta a jiya litinin sai da suka kai hare-hare guda goma sha uku musamman kusa da biranen kubani da falluja mai, magana da yawon headquarter ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon kanar steve warren ya faɗa jiya cewa kawo yanzu amurka da ƙawayenta sun kai hare-hare 2,800 tun lokacin da suka fara a watan agustan bara banda mayakan sa kai na kabilar peshamaga da ke fafatawa da mayakan isis a arewa maso gabashin iraki wakilin murai amurka na sashen kurdanci delash amwar ya ce ya ga alamun hararen da aka kai da jiragen sama a kan yankin kirkuk wasu jami'an tsaron amurka sun tabbatar da kai hari kuma sun ce sau biyu suna samun birnin a halin da ake ciki kuma wata 'yar kasar jamus da ake da take cikin dakarun kurdawa da suke fafatawa da mayakan isis tare ranta a syria evan hoffman 'yar shekara goma sha tara da haihuwa ta mutu ne ranar asabar a wani mummunan yaƙi a arewa maso gabashin ƙasar syria a garin talma a garin ne mayakan kurdawa da mayakan sa kai na kiristoci suka haɗa kai suna yaƙar kungiyar isis a wani rahoto kuma na daban wasu 'yan gwagwarmaya a syria sun ce harin da amurka da kawayenta suke kaiwa ya fada kan wata matatar mai a matatar man fetur ranar lahadi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane talatin yaman makatar shige da fice ta amurka ta cafke bakin haure 2059 da aka samu da muggan laifuffuka a wani samamen kwanaki biyar da jama'a suka yi a duk fadin amurka jaman sun soma binciken ne ranar ɗaya ga wannan wata suka kuma kammala ranar biyar ga wata waɗanda aka kama sun fito ne daga ƙasashe 94 kuma an same su da laifuffuka iri-iri cikin su 2,059 da aka kama 1,000 an same su da laifuffuka da dama kamar kisan kai yin lalata da yara fashi sace mutane da kuma fyaɗe waɗanda aka kama kuma cikin su har yanzu akwai mutane 58 da aka sani suna cikin 'yan banga wasu 89 kuma an same su da laifin yin fyaɗe mafi yawa su ne waɗanda aka kama su kan zargin wato suna tuka motoci yayin da suke maye sojojin chadi da na jamhuriyar nijar sun kwato garin da masak da ke jihar borno daga yanin yan boko haram kwato garin wanda yake kan iyaka da jamhuriyar nijar shine nasarar farko da dakarun chadi da nijar suka samu a samaman da suka kai najeriya cikin 'yan kwanakin nan a rahotanni daga chadi sun tabbatar cewa sun tabbatar da mutuwar sojojin kasar guda goma kana 20 suka jikata yayin da suke kokarin kwato garin da masak din kafofin labarai da dama suka ce 'yan boko haram fiye da 200 suka rasa rayukansu ko da yake babu wata majiya mai zaman kanta da ta garganta wannan labarin labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla Ƙungiyar Mietti Allah ta makiyaya a Najeriya tana zargin cewa a ƙasa da shekara ɗaya barayin dabbobi sun sace shanu kusan miliyan arba'in ko kuma fiye da dubu miliyan arba'in kuma suka kashe wasu makiyaya da dama. Ƙungiyar ta bayyana haka da wasu matsaloli da ta ce suna hana ci gaban haɓakar sana'ar kiwo a Najeriya a lokacin wani babban taron taronta da ta gudanar a Abuja ƙarƙashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Abubakar Sa'ad na uku. Nasira da Malikaya ya halarci taron. alfare guda uku abinda shehu usman ya ce dure na ijange deme ku yi karatu ku yi kiyo ku yi noma shin fulani yanzu suna yin waɗannan abubuwa ko sun yi watsi da su akwai masu yi akwai kuma wanda suka yi watsi da shi ɗaya daga iyayen kungiyar fulani makiyaya ta ce allah dodo oroji a wajen babban taron kungiyar abuja karkashin ɗaya daga iyayen kungiyar na ƙasa sultan sa'ad abubakar kungiyar dai da ta haɗa kan makiyaya musamman ma fulani da aka fata tun wajajen alif da ɗari tara da tamanin da shida ta yi taron ne don ƙara haɗa kan makiyaya da kaucewa suma da manoma. Hakanan da neman raya gandun daji, raya burtalin shanu da hana sace shanu. A ƙasa da shekara guda ma ƙungiyar ta ce an sace wa 'yan ƙungiyar fiye da shanu miliyan arba'in. Sultan Abubakar ya nemi duk ƙungiyoyin Fulani su haɗa kai da miyatti Allah. Domin mu ne ƙulla tafi yawan fulani a ƙasar nan ko da aka kuma ta ƙungiya meti allah kautar hore wadda wasu ke shugabanci su zo su zauna da ku kada ku ce wannan abu wannan kalma sun gaba su ce wannan kalma da sunan fulani amma mu wanda muka sani wannan kungiya ita ce tamu tun mutu a zar ita aka ba ita ta muke shugabanci wacce ne ba su jawo ba da sun jawo mu da sai mu da sai mu ba su shawara abin da kamata su yi mu ba su ba a taimaka a zama abu daya babu daji a ce akwai kungiyoyi da yawa barkatai na fulani amma an san kuma bulla ce ɗaya ne mai shugaban kungiyar Ardon Zoro Muhammadu Kiruwa ke cewa ne kan matsayar ta Sultan. Ni ne babban mai ra'ayi kan wannan domin idan dai Hilani ake ma aiki ba ra'ayi ba jama'a ya kamata dukka kungiyoyin Hilani su dawo su zo mu haɗa kanmu mu yi ma al'ummar mu aiki shi zai sa al'ummar mu yawan ta ne mu a Najeriya. Idan muna rarrabe wanga ya haɗu wannan wanga ya haɗu wannan to karshen ta ma sai a ɗauke mu ba mu san abin da muke ba wanda abin da ke faruwa kenan yanzu. To ni ina bada goyon bayana ga duk wani ɗan kungiya mai jagorancin kungiya Thank y'all. ya zo mu zauna mu hitar da plan of action na aiki wanda zai sa kowa ya san cewa al'ummar fulani kansu haɗe yake kuma suna ma al'umma su aiki ne ba suna ma kansu aiki ba suleiman zaki na kungiyar direbobi ya wadda kan fulanin masu jigilar shanu zuwa kudu dan kaucewa zambar cin hanci da suke fuskanta a kan hanya idan ka ɗauki sa daga maiduguri koko ka ɗauka daga yola koko kowane gefe na ƙasar nan kafin ka dangana da shi da iyakan inda za ka sauke za a kashe kuɗi sama da dubu ɗari biyu dubu ɗari uku duk ƙarya ne na sata ne domin duk wanda ya tara babban hanyar mota baya ga ɗan sanda ko kuma wani wadda ma'aikacin federal to duk magana ne na zamba kai da ake zambata kai ya kamata ka san inda zaka kai kara ka san inda zaka kai maganin al'amarin fulanin dai daga dukkan sassan najeriya sun halarci taron da gamsuwa da amfanin bin hanyoyin salama wajen warware takaddama musamman ma da jihohin nasarawa benue da plato in ba manta ba yatti allah ta nuna rashin amincewa da matsayar kungiyar miyatti allah kautal hore ta bello badejo da ke mara baya ga tazarcin shugaba jonathan da nuna kungiyar ba ta siyasa ba ce amma kowane babullaci na iya mara baya shi kadai dinsa ga duk dan takarar da ya kwanta masa a rai nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya nan da wasu 'yan mintoci za mu kawo muku rahoto kan irin ci gaba da wato ƙasa za ta samu idan aka kula da muradin mata kamar na sai a shakata da wannan waka da marigayi alhaji mamman shata ya rera Ahmadu Gaya, an ilimin sai da nasuwa. ba da ba da baya ba a dakan sai da ilimi ko an ilimin sai da hankali ba ba da ba da baya an ce mashi daftan ya amsa dan ya ilimi ga kaunatsuwa ba ba da ba da an kira shi don can ya amsa ga dai ilimi ga kaunar tsuwa in ya yi tiyata asibiti sai ya hiɗe mutum ya kau hada shi ci baba da rana da bara kafin sati ya yi ta muriya baba da rana da bara wani ya yi ilimin babu hankali an sai mashi dabtan ya amsa an sai mashi dabtan ya amsa wai ya yi tiyata an fi biki sai ya ce tun bai haɗa shi ba. Ba ba da ba da ba. Sai aka bar shi da gawa ba mai ita. Ba ba da ba ba ba. Ga gawa nan babu mai ita ga 'yan sanda za su bincike sun bashi anan nan ba su ishe shi ba. Ba ba da ba ba ba. kafin su iso ya sake wuri. Ba ba da ba ba ba. Ya kuma canza wuri ya sake gari. Ba ba da ba ba da ba. Ga wani ilimi babu natsuwa ga ilimin babu hankali an ce mafi daftan ya amsa wai zai yi tiyata asibiti da ganin ciwo sai je hauka da ganin kuliji sai ya fauka kaji ilimi babu hankali bana na ɗau hanyar zuwa gaya alaje birnin gaya kaɗan da dai wani daji sai na tsaya sai ga zarbi suna kiwo ciki kurken kurken in je zabuwa ga amadu mai ba mu magani ba ba da amadu ba duba na mu ba zai tafa mu ba ba ba da amadu ba duba na mu a sha ruwa a koma bakin aiki masu tsaro ga wannan wato yanzu karfe biyu ne da minti kusan goma sha hudu da rabi sashen hausa na murya amurka kuke sa ranar lahadi ne aka yi bikin ranar mata da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe kowace shekara domin karrama matan a cikin wannan rahoto na musamman wakilar sashen hausa zainab babaji ta ce mata kamar yadda aka sani suna da muhimmiyar rawa wajen ci gaban al'umma amma suna fuskantar matsaloli da suke hana su ba da wannan gudumawar Mata suna taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwar al'umma to sai dai har yanzu akwai jan aiki wajen wayarwa da matan kai kan yadda za su san 'yancin su ta yadda za a samu al'umma na gari. A cewar shugaban kungiyar mata ta National Council for Women Societies reshen jihar Plateau Madam Sarah Pam, duk da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar mata da ake yaba wa ƙwazon da mata ke yi a ƙasashensu da yankunansu, duk da haka akwai sauran aiki. matsalolin mata ba su samun encouragement from the men kuma daga maza kuma ba su da kudi of their own to do so many things suna so su yi abubuwa amma ba su samun taimako babu kudi sometimes one in, once in a while the government sukan eh. so taimaka akan taimake su da dan kudi don su yi dan jari ba kowane mace za ta samu ba san matan da yawa to amma tun da kina shugabantar wannan kungiya na mata kuna wayar ma mata kai wajen yadda za su sa kansu harkokin siyasa musamman a wannan lokaci yawancin mata yanzu sun wayar da kai domin ana magana da su su fita su yi zabe su shiga siyasa muna da mata quite enough da suna fita siyasa fiye da da mun ga mun danci nasara wannan Madam Sarah Pam kenan shugaban majalisar kungiyoyin mata ta NCWS reshen jihar Plateau. Ita ma coordinator hukumar kula da 'yancin 'yan Adam wato Human Rights Commission shiyar Arewa ta tsakiya Madam Grace Pam ta ce aikin hukumar ya jibanci kwatan 'yancin waɗanda aka ci zarafi. sasantawa da shiga tsakani yayin da aka samu saɓani da tabbatar da zaman lafiyar al'umma. Ba a ce wai ranar ne da mata su rena maza ba, don wani lokacin yancin mata suna da yanci mazan suka ji tsoro su ce ko mata suna so su nuna musu rashin hankali ne ko kuma su karbi mulki ne ko daga wurin mazan su zama su ne a kan gida amma kuma ba haka ba ne ana so ne dai kawai a ba mata yanci su ma su samu su yi um, eh, abin da zai taimaka musu yauwa zai inganta rayuwar matan nan mata ana tauye musu yanci ta wurin kila ga maza na dukan mata ko kuma fyaɗe da ya yi yawa da sauran cin zarafin mata wannan hukuma ta kuma take yi wajen ganin an kawo saukin waɗannan abubuwan muna wayar da kai maza da mata duka so mata ya kamata su kwantar da hankalinsu su bi mazansu yadda ya kamata a cikin kwanciyar hankali sannan kuma muna gama mazanmu don allah su bar dukan matansu lokaci ya wuce da ya za a yi wannan irin yayin dukan mata kamar sun zama dabbobi doka mata hana kuma akwai doka iri-iri yanzu da ya ba mata yanci daga doka daga majalisar duniya zuwa na nigeria duka ya hana cewa a mayar da mata su zama abin duka in akwai damuwa tsakaninku a gida ko a ofis ko a ina ya kamata a zauna a yi magana ne in abin da ya kai wanda maza kai kotu ne ko wani abu a kai shi madam grace pam jami'ar hukumar human rights commission sakatariya ma'aikatar mata ta jihar plateau hajiya sumaye hamza ta ce akwai bukatar mata su shiga ƙungiyoyi ta yadda za su amfana da shirye-shiryen gwamnati wajen inganta rayuwarsu akwai abubuwa da yawa da ake yi saboda a taimaka ma mata su ingantar da rayuwarsu na farko ana wayar musu da kai akan abubuwa da suka shafi rayuwa musamman yanzu da yake lokacin zaɓe ne ana wayan musu kai saboda su san cewa mahimmancin su jefa ƙuri'a mahimmancin kar a yadda a yi faɗa kafin a yi zaɓe lokacin zaɓe da bayan an yi zaɓe to wannan ma ƙaruwa ne sannan bayan haka kuma muna koya musu sana'o'i muna da senta wanda dama an gina shi ne saboda a koya musu kamar ɗinki saƙa yin man shafawa yin ah, sabulu ana koya musu a nan senta ɗinmu e, matsalolin da muke samu shine matan masu san cewa akwai wani abu na musamman domin su kamar misali akwai wani a yanzu rance da ake bayarwa na ƙasa ne baki ɗaya gwamnatin tarayya ita take ba da wannan rance sai aka samu cewa matan filato ba su amfani da nasu kuɗin da aka keɓe ba sai bai fi sati biyu da ya wuce ba tukuna matan plato suka sani so yanzu muna ce musu masu fito a kafa cooperative kungiyoyi saboda su zo don a basu wannan interest din ma ba mai yawa ba ne bai kai ko rabin na banki idan suka je za a basu ba kuma babu wani abin da sai sun ajiye kafin a basu wannan so sanin su san cewa akwai abin da aka ajiye domin su wannan mukan samu dan matsala duk da cewa muna kokarin mu wayar musu da kai Sakatariya a ma'aikatar mata ta jihar Filato, Hajiya Sumayi Hamza. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. da Zainab Babaji masu haro ga wannan saƙon kafin shirinmu na gaba. Sunana Zuwaira Abdulsalam Juda. Sunana Zainab Ibrahim Kanya. Sunana Muhammad Musa Muhammad Inya. Wayyo Allah na. Wayyo Allah na. Yau ina ganin sauyin rayuwa. Yar uwa, me yake damin ki? Mijina ne ya guje ni saboda na da yake yi. Me yayi zafi haka? Saboda na kamu da ciwon yoyon fitsari. Yoyon fitsari? ai ba ciwon da ba a warkewa ba ne da zarar an yi miki aiki za ki warke don haka kada mai gida ya guje wa matarsa saboda matsalar yoyon fitsari haba mai gida ka tuna da ƙaunar da kuke wa juna ke kuma ki kasance mai tsafta da yawan gyara jiki tare da fesa kayan ƙanshi gwargwadon ikonki a da yaushe ya kamata iyaye su dana yi wa 'ya'yansu auren wuri har sai sun girma sannan ku sani fa yankan gishiri na jefa 'ya'ya mata cikin wannan garari don haka ku je asibiti mafi kusa yayin da haihuwa ta zo muku in kunne ya ji jiki ya tsira jama'a sai mana aikin gafara ba za mu samu damar gabatar da sharhin da wasu jaridun kasar Nijar suka yi a wannan mako ba yanzu sai a saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum sakona shine ina kira ga shugabannin najeriya shugabannin arewa ni talakawa ga gwamnatin najeriya kuma exactly irin su a tsayiru fafarawa wanda ya ce suna da yan arewa yan arewa mazauna kudancin najeriya wai sun ba da goyon baya ɗari ga goodluck jonathan to ƙarya na mu ban ba da goyon baya ba kana magana da abubakar mu daga lokacin mazani ilugu ya gode shi an yawa assalamu alaikum mai magana kamar da baka gyaran sabuwar yanka da jama'a ‘ya'yan uwana 'yan Najeriya, Allah da annabi idan zaɓi na gaba mai zuwa ya zo da Allah kada a roɗe mu da kuɗi kuma kada mu yi zaɓi abin da zai ƙware mu mu zaɓi abin zai mamu amfani mai magana da ba aka gyaran sabo hayan gada dutsen ma. assalamu alaikum ni ne umar mai harawa gangan ra'ayina ne. ƙungiyar boko haramun da ta ci ta yi baya ga ƙungiyar is da iraki to wannan ba wai mubaya ba ce iyaka shuri-shuri ne wanda baya hana mutuwa ya hito kawai ya ba da kan shi shi ne ya riga ya ga an cika da shi don hakan ga kungiyar boko haramu da ta yi mu baya a ga kungiyar is da ta tattaye duk an riga an kai ta mu muna jinjina ma sojojin haɗin gwiwa na sojojin najeriya da kamaru da kamaru da niger don haka muna ƙara jinjina musu muna musu godiya da ƙoƙarin da suka yi Assalamu alaikum sashen Hausa na murai Amurka mai magana shi baban rediyo matankari a jihar Kebbi, Nigeria. mai Amurka ina son in bayyana ra'ayina don yanzu ke ba mu bayyana masu abubuwan da ke ciwo na tuwa kwarya musamman a ƙasa ta Nigeria. Gaba dai sojojin haɗin gwiwa. ma'ana gaba dai gaba dai sojojin najeriya niger kamar chadi allah shi ba ku nasara ku tsara markoshin waɗannan yan boko haram domin kasa ta najeriya ta samu lahiya da zama lahiya da kuma kawanta ga baki daya na kuma mai sauraron ku koyo shi da kurbaban rediyo matankari a jihar kebin najeriya doa salam da lahiya wa alaikum suna da ta wasu gari ɗan akan a da mutane suke ta cewa kan a shirin wato za a ɗai za ƙara kwanakin zaɓe wanda ya rage shirin kwana goma tara to gaskiya ba haka wani insha allahu kwana goma tara rage kowa wani zancen ya a ci da ƙara wani lokaci akan lokacin da aka tsara ƙarawa a kenan daga kan su ne da ta zo na gode. Madalla karfe uku da minti ashirin da biyar da rabi sashen Hausa na muryar Amurka ke magana ga wannan matashiya. Sashen Hausa na muryar Amurka ya ƙullo da wani shiri sabo fil takanas domin matasa. Shirin yau da gobe wata dama ce ta kyautata rayuwar matasa, maza da mata, tare da haska kwazansu da kuzarinsu da kuma fasahohinsu da ke ɓoye. Yau da gobe shiri ne mai inganta rayuwar matasa cikin haɗakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa ya kuma ƙarfafa musu samun kaihin fahimtar matsalolin da suka addabe su suka dabaibaye su a wannan zamani. Shirin yau da gobe na cike da bayanai masu koyar da darasi cikin nishaɗi da kuma baiwa matasa damar taka rawar gani a fannonin bunƙasa da ci gaban rayuwarsu. Har wa yau, shirin yau da gobe na ba mu matasa damar hurta albarkacin bakinsu a kan hanyoyin da za a iya bi a sama musu canji na gari mai amfani, wanda zai kawar musu da rashin tabbas kuma su more rayuwa cikin yanayin zaman lahiya da kwanciyar hankali. Ku saurari shirin yau da gobe sau biyar a mako daga Litinin zuwa Juma'a daga karfe 4 da rabi na la'asar zuwa karfe biyar. Yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tahin hannunku. Sama da masu aro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya. shugaban amurka barack obama ya soki lamirin wasu sanatoci 'yan republican su 47 da suka gargadi iran jiya litinin cewa duk wata yarjejeniyar da suka cima da akan shirin nukiliyar din kasar ba za ta dore ba da zara shugaban ya bar karagan mulki shugaban kasar ukraine petro poroshenko ya ce 'yan tawayen da ke samun goyon bayan kasar rasha sun so janye ah, manya-manyan kayan yakin su daga bakin daga. yayin da dakarun iraki suke ci gaba da kokarin kwato tikrit daga hannun mayakan isis su kuma kasashen da amurka ke yi wa jagoranci suna ci gaba da kai harare ta sama akan mayakan a cikin syria da iraki ɗin kanta jami'an ma'aikatar shige da fice ta amurka tun sun cafke bakin haure 259 da aka samu da muggan laifuka a wani samaman kwana biyar da jami'an suka kai a duk cikin faɗin ƙasar jami'an sun soma bincike ne a ranar ɗaya ga wannan watan zuwa suka kammala biyar ga wannan watan sojojin chadi na da na nijar sun kwato garin damasak da ke jihar borno daga hannun 'yan boko haram To da a gaishe ka masu haro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sa mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau. Yanzu a madadin Salihu Garba da Cuba Hiro dodo ne wanda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniyan Malam Charles House da ya riƙa masa a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.